أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar 24 ga watan rabi afsani shekara ta 1436 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna ciki wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah maɗauki sarki ya yi masa rahama a bayan mu yi bayani akan abubuwan da ya kamata musulmi ya nisance su a lokacin da aka masa rasuwa mun faɗi na ɗaya da na biyu abin da yake biyo baya shine sunna abin da ya kamata a yi bayan rasuwan ga waɗanda aka masu rasuwan shine matsala ta ɗari da goma sha biyu inda za mu tashi shafi ɗari biyu da sha ɗaya a wanda yake da bugu irin nawa mai littafi ke faɗi wa inna sunnatu an yasna'a qariba'ul mayyiti wa jiranuhu li ahlil al-mayyiti ta'aman yushbi'uhum ke faɗi sunna abinda ake so abinda addini ya tanada shine ayyasna aqriba'ul mayyiti makusanta na mamacin wajiranu da kuma makwabtansa su sana'anta abinci li ahli mayyiti ga iyalin wanda wanda aka musu rasuwan ta'aman wato abinci yushbi'uhu wanda za su ci su goshi shine sunna idan aka yi rasuwa a gida idan wanda ya rasu yana da yan uwa to yan uwan su yi abinci wanda iyalansa za su ji su koshi idan babu makwabta wanda suke kusa da su su yi masu abinci wanda za su ci su koci bi mana iyalan ciwon nan mutumin an gane me dalili akan haka sai ke faɗi li hadisi abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu qala saboda akwai hadisi abdullahi dan ja'far mun yi bayanin hadisin a baya lamma ja'a نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لوكجين دا لابار رسوان جعفر يزو سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي اسنعوا لآل جعفر طعاما أسنا أنت بمعنى أدفع بنتي أكيم إيالين جعفر faƙad atahum amrun yashghaluhum domin al'amarin da zai shagaltar da su daga yin abinci ya zo musu aw atahum ma ko kuma abin da zai shagaltar da su ya zo musu saboda mutu yana zaman wato jimami, na rasa wani masoyi dan uwa ko misali mata ta rasa miji bai yiwuwa ce ta tashi a wannan daren ta ce za ta yi abinci ba zai yi mata ba ma ko kuma uwa ta rasa ɗa bai yiwa ta tashi ce za ta yi abincin ma iyalan ƙannin wannan ranan to kare kenan akwai abin da zai shagaltar da su daga dafa abinci to sai a kawo musu abincin da za su iya ci su goshi a iyalansu ko nawa ne suke kenan wannan haƙƙi ne na makwabtaka ko haƙƙi na yan uwantaka bayan rasuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wannan hadisi abu dawuda da tirmizi da ibnu maja da shafi'i a cikin littafinsa al'um da da darar da hakim da baihaqi da ahmad dukkansu sun ruwaito wannan hadisi shi imam hakim yake faɗi sahihul isnad wa faqahu dhabi wa sahahu ibn sakan aidan kama fi at-talkhis wa huwa indi hadithun hasan kama qala at-tirmidhi in ji imamu din albani ce hadisi ne hasan a wurinsa kamar yadda imamu tirmizi ya faɗa fa inna lahu shahidan min hadisi asma'u bintu umaisin wa qad bayyantu dhalika fi ta'liqat al-jiyad wa qad akhrajahu aslam al wa aidan fi tarikh wasit wa fi isnadihi jahala وقد كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك سيكي Aisha. ta kasance tana umarni a yi abin da ake kira a talbin lilmari daga wanda ke bai da lafiya mara lafiya mutum yana kunce bai da lafiya aisha sai ta ce a samu wato akwai abin da ah, laraba suke kiran shi haisa ko hisa dabino suke samu ga wanda yake zuwa madina yakan iya gani irin wannan abun kamar ranakun alhamis ko litinin ko kuma ayyamul bidi sha ɗaya da sha uku da sha hudu biyar haisa ake kiransa dabino ne ake niƙawa in an niƙa shi sai a samo zuma sai a sa masa sai ka yana da daɗi sosai yana da zaƙi in mutum ya saba cinsa baya so ya ci dabino haka kawai to akwai wanda ake yi kuma da gari a mutanen da suna yin haka aka yi rasuwa a gida to sai a samu gari ko na gero ko wani abu sai a jiga shi sai a sa shuga sai a dan mulmula shi kamar yadda irin guli-guli da yake kamar kunnen nan sai shi sai ana raba ma mutane to wannan shine talbin din to ya samo asali ne daga maganan Aisha radiyallahu anha abin da yasa yana da zaki idan mutum yana cikin bakin ciki bi ma'ana na rasuwa ya ci wannan sai zakin sai yasa sai ka manta da wani abu <laughs> na'am na'am gulba gumba to alhamdulillah shi ake kira gumba to kuma mara lafiya ana so a ci yana jin radadi in ci kuma zaƙin sai man mantar da shi da wannan radadi to <laughs> Aisha ta ce ana ya an so maganan Aisha ce ba wai maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana umurni a yi ma mara lafiya walil mahazuni alal haliki ga wanda yake cikin damuwa na rasa wani ai masa wannan abun a bashi wa taqulu sai take faɗi inna ma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji annabi yana faɗi inna talbinata wannan abun ɗin ta jummu bi ma'ana tana hutar da fu'adal maridi wato zuciya wanda yake mara lafiya zai samu dan hutu Wato tuzhibu bi ba'd tana tafiyar da sashin wani wato bagin ciki da ake ciki cital talbin ɗin to shi yasa mutane suna yi a ƙauyuka har yanzu ana yi ko in aka yi rasuwa fulani na san suna yin wannan da yawa da amma yanzu sun dan fara dainawa sai a dinga sai a sa shi a wani a tire sai ana yawa ana raba mutane amma su kaga sabani abinda ake so mara lafiya ne da kuma wanda aka musu rasuwan to amma su a yanzu yadda su suke wanda suka yi aka musu rasuwan ne su za su yi su dinga ba mutane maimakon su ya kamata a ba su ci su ya kamata a yi musu an gane sabani yadda mu muke yi yanzu sai a kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a ba wanda yake cikin bakin ciki da kuma wanda yake mara lafiya ayi a kai masa bi ma'ana kenan za ya duk wani abu mai zagi ana so a yi ma mara lafiya a bashi ko kuma wanda yake cikin damuwa a dan bashi wani abu da zai ci ya ji dan zagin sai ya ya dan manta da wani abu ko kai ko mutum yana cikin fushi in shi wani abu mai zagi sai ya ga abu ya tafi ko ba ku kula da haka ba yakan faru mutum yana cikin fushi aka dauko rake ya gatsa so da sai <laughs> sai ga ya fara murmushi to abin da ke tafiya kenan zakin sai ya mantar da kai da damuwan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yana mantar da damuwa kuma yana sa wato sanyin zuciya ga wanda yake bai da lafiya Imam al-Buhari ya rawaito hadisin wal lahu wa Muslim ma ya rawaito hadisin wal Baihaqi wa Ahmad qala ima qala al-Imam ash-Shafi'i fi al-Umm Imam ash-Shafi'i al-Tabi sa al-Umm yake faɗi wa ahibbu li jiranil mayyiti aw dhil qarabati أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم يجي ناسو يجي إمام الشافعي كينا ga makwabtan أو أن waɗanda suke تنسى su dafa abinci su a daren a ranan da ya mutu da kuma daren da ya mutu abincin da zai kosar da waɗanda aka musu rasuwa fa inna zalika sunnatun domin haka din sunna ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yashkiluhum ku aikata wato ku dafa abinci ku kai ma iyalan Ja'far to kaga sunna ne wa zikrun karimun kuma a ɗabi'a ne wanda yake mai kyau wanda ake so a yi a yi ta idan aka mutu yana da makwabci an masu rasuwa to ya sa a dafa abinci a kai musu kana da wani dan uwa yi rasuwa a bibana ya rasu ko kuma wani da nashi ya rasu a dafa abinci a kai musu saboda ranar ba za su iya shagaltu da abinci ba to sai a dafa sai a kai musu huwa min fi'ili alil khairi qablana wa ba'dana inji imamu shafi yace aiki ne na mutanen alkhairi tun kafin mu da kuma bayan mu kenan sahabbai ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni don annabi ya umurni sahabbai da gudu za su yi wannan aiki tun da ya fara za su yi to aiki ne na mutanen alkhairi na bayan kafin imamu shafi'i da kuma bayan sa imamu shafi'i ya rasu a shekara ta 204 bayan hijira a shekaran da aka haifi imam muslim kenan ce imamu shafi'i Sun ثم ساق maskura an Abdullahi عبد Jafarin daga nan sai ya koro mana hadisin da aka ambata a baya shi imamu shafi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, Isna'uli ali ja'far ta'aman Matsala ta gaba wa yustahabbu mashu ra'sil al-yatim wa an so a shafa kan maraya baya ya rasa babansa ya ga kaman babansa yana nan har yanzu kamar yadda babansa yake masa a kira shi a zauna da shi a shafa kansa da annabi sallallahu alaihi bayan shi Ja'far din ya rasu bayan kwanaki ne da ya zo musa yasa a kira masa ya'yan Ja'far din shine Abdullahi yake ba mu labari sai muka zo wajen annabi kamar ya'yan ya'yan tsako muka zauna annabi sallallahu alaihi kira mai aski yayi mana aski shikenan sai ya dinga tausaya mana to shine abin da zai biyo baya a nan kenan an so a shafa kan marayan Sannan a girmama shi a karamta shi bi ma'ana a masa a tausaya masa li hadisi abdullahi bin ja'far qala law ra'aytuni wa qasmun wa ubaidillah bin Abbasin wa nahnu sibyan nal'ab ce za zaka ga mu ko kuma wata rana ni in ji shi abdullahi shi din da wani ɗaninsa da ake kira qasmun da kuma ubaidullahi bin abbasin dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa nahnu sibyanu nal'ab mu muna dan yara muna wasa iz marra annabi sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin fa fala sai nabi zo wucewa ya ga mu muna wasa mu uku kenan ya'ya wa da gane su daya da kuma dan Abbas guda daya shine Ubaidullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi irfa'u hadha ilayya ku dago mu wannan ku miƙo mun wannan nabi yana kan dabba sai aka miƙo mun shi abdullahi bin ja'far din shine na farko shine mai magana to sai da annabi ya nuna su ce ku miƙo min wannan sai ka miƙa shi qala fa hamalani amamu sai sanya ni a gabansa a inda yake kan dabba din wa qala li qasmin irfa'u hadha ilayya sai sake nuna ganin sa kuma sai ku dago min wannan ku miƙo min wannan shi ma sai ka miƙo shi shi ma fa hamalahu wara'u sai sashi a bayansa wannan na gaba wannan na baya ‘ya'yan Ja'far guda biyu kenan. wa kana ubaidullahi ahabbu ila abbasin min qasmin wato ubaidullahi ya kasance ya fi soyuwa akan qasmun ko kuma shi qasmun din dan abdul dan abbas ne amma shi ubaidullahi ya fi soyuwa a gare shi shi abbasin mastaha min ammihi an hamala qasman wa tarakahu sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji kunya daga baffansa ba ya dauki a ah, Basman ya bar Ubaidullah alhali Ubaidullah ya fi soyuwa kan Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama mana kenan kila baban yana tsaye yana kallo sai ga an ɗauki ɗan Ja'far an ɗauki ɗayan ga kuma wanda ya fi so so kaga kai haka zaka ji kunyan idan mutum yana baban yaron da ka bar yana kallon ka sai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji kunya ba sai dauki mutum biyu sai ya bar ubaidullah alhari ubaidullah ya fi soyuwa akan shi a waye ubai abin nan eh ya fi soyo akan kasum din sai annabi ya dauki kasum da kuma abdullahi sai ya bar shi ubaidullahi qala sai annabi ke faɗi shi abin nan abdullahi kai ke faɗi summa masaha ala ra'si salatan sai ya shafi kaina su uku annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafan kan abdullahi shi mai ba mu labari wa qala kullama masa duk lokacin da ya shafi kai kaina sai ke fari waɗannan addu'in Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi ya Allah ka zama khalifan Ja'far a yayansa ma'ana ka kula da su qala qultu li Abdullah sai nake tambayan Abdullah inji wanda yake ruwaito hadisin daga Abdullah tabi ma fa'ala qasmun me to karshen rayuwanci shi kasmu me ta ya ya kare yana so ya sani qala da sai shi yayi shahada qala qultu allahu alamu wa rasuluhu bil khairi allah da annabi su suka fi sanin alkhairi ni dai na sai yayi shahada an gane qala ajal sai shi alhamdulillah kenan ya yi shahada mutumin kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masu addu'a abinda yasa yake faɗin haka ai annabi ya yi masu addu'a to yana so ya sun me karshen sa sai shahada yayi a yaki kaga alhamdulillah kenan ya shika da alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu addu'a wannan hadisi imam ahmad ya rawaito hadisin shi kuma hakim ma ya rawaito hadisin imam albayhaqi ya rawaito hadisin da isnadi wanda yake hasan imam hakim yake fadi sahihun wa faqahu adh-dhahabi <clears throat> hadisi ne ingantacce imam adh-dhahabi ce eh, haka ne tunda Nasiruddin Albani bai magana ba shi ma kenan ya ga akan abin da suka faɗa sai babin mu na gaba na sha shida ma yantafi'u bihi almayyitu a wannan babi shine abin da mamaci zai amfana da shi bayan rasuwansa akwai abubuwa da in aka yi ma mamaci zai amfana da su akwai wasu abubuwa wanda ba zai amfana da su ba to yanzu ga abubuwan da mamaci zai amfana da su bayan rasuwansa wanda ake so musulmai su masa ko ƴaƴansa su masa wanda in suka masa ladan zai kai masa shine babin nan wa mayyitu wa mayyitu min amali ghairihi bi umurin wato matacce zai amfani da aikin waninsa da so al'amura masu zuwa nan ko kuma zai amfani da waɗannan ayyuka masu zuwa awwalan na farko du'a'ul muslimi lahu musulmi yayi ma dan uwansa mamaci addu'a ya Allah ka gafarta ma wani Allahumma ghafir li wani Allahumma ghafir li fulan wannan addu'an da zai masa to zai amfana da ita don ba da ba zai amfana da ita ba Allah ba zai umurni ayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umurni ayi ba tunda Allah yayi umurni annabi yayi umurni ayi to kenan zai amfana da wannan addu'a shi yasa ake so a ziyarci magabarta domin a yi addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi ba aka umurce shi je magabartan da daddare yayi addu'a to addu'an da dan uwa zai ma dan uwansa musulmi bayan mutuwansa kullum wannan addu'an tana amfanansa don yana daga cikin abin da ibn al-qayyim a littafin sa zadul da kuma Sheikh Abdul Musin a littafin na qubur yayi bayani akan wato hikimomi na ziyartar magabarta daga cikin hikiman ce ne amfana waɗanda suke wurin da addu'o'in da musulmai za su masu daga ciki idza tawaffarat fihi shurutul qabul amma idan addu'an ta cika sharruɗa na karba kowane aiki yana da sharruɗa na karɓar wannan aiki to idan mutum yayi addu'a da ta cika sharruɗa daga ciki yayi ikhlasi a wannan addu'a sa'annan kuma ya roƙi Allah kada ya roƙi wani ya gafarta ma wani ya roƙi Allah shine mai gafara sa'annan shi din mai addu'a ya shika sharudan kuma na karban addu'an irin sa din iyayi din shi ma mai addu'a yana da sharuda sai ya shika su kafin a karɓi addu'a sa sannan shi addu'an kuma yana da sharudan to sun shika wa'annan sharuɗa liqaulihi lahi tabaaraka wa ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dalili shine Allah madaukakin sarki ke faɗi lalle waɗanda suka zo bayan su ya na Allah ya yi magana akan ayan farko inna zai lil fuqara ko wal muhajirin um, na'am lil fuqara alladhina أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون هم الصادقون sai ce wallazina ja wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana ko min ba'dihim yuhibbuna man hajara wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai ce man yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya maganan muhajirun ayan farko yayi maganan ansar aya ta biyu aya ta uku sai ce wallazina ja'u min duk wanda ba su ba to wanda suka zo bayan su me aikin su yaquluna rabbana daga lana su abin aikin su kenan da za su yi ya ubangiji ka gafarta mana mu wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman yan uwan mu ansar da kuma mutanen muhajirun wanda suka riga mu da ban gaskiya wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya hassada da kyaci da kyama ga waɗanda suka yi imani da suka gabata daga gare mu lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka raufur rahim kai ne mai rahama mai tausayi mai rungobe kaga wannan aya tana umurni ga duk wanda ya zo bayan sahabbai yi musu me addu'a shine Aisha radiyallahu anha take cewa umiru wa yastaghfiru lahum wa sabbuhum ko fasabbuhum an umurci mutane da suka zo bayan sahabbai su nema masu gafara sai suka zage su kaga wanda duk ya zagi sahabbai ya saba ma wannan aya na Allah ya magana للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم سيوى الذين تبوأوا الدار لكن سيوى الذين جاءوا من بعدهم ابن مسعود كيف دي الله يارب متاني أنا كشي أكو مهاجرون أنصار سيكم ولن دسك زوبا ينسو أنصار سأل مهاجرون سأل جاء أولئك هم الصادقين هم صادقون سوني ما سقسيا إيماني سدو يبتغون فضلا من الله wa ridwana Allah ya fara suna neman yardan Allah suna neman falalan Allah sai shi to wannan abin da suke nema da gaske suke neman sa sai zo yi maganan kuma ansar wanda suke raba gidajen su biyu su ba muhajirun suka raba matan su biyu su ce ka duba wanda ta maka in sake da gama idda ka daura maka aure suke raba dukiyar su biyu su ba wani sai ce to su kuma ulaika humul muflihun su ne masu babbar rebo daga nan sai kuma wanda duk ba su ba ba muhajir ba ba kuma ansar ba to sune wallazina jabu min ba'din to kaga haka Allah ya raba jama'a ji Abdullah ibn Mas'ud ce ko dai mutu yana cikin muhajirun ko kuma yana cikin ansar ko kuma yana cikin wallazina jabu min ba'din yana cikin wallazina jabu min ba'din to Allah ya ce quluna rabbana ghfir lana to wanda bai faɗi haka ba to shi ba mu san matsayinsa ba kenan a alqur'ani kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa radiyallahu anhu a tafsirin wannan aya kenan musulmi tunda Allah ya yi umarni ka nema ma dan uwanka wanda ya gabace ka ya riga ya rasu addu'a to addu'an za ta amfane shi yasa malai ya kawo mana wannan aya don daga cikin abin da musulmi zai amfana da shi bayan rasuwansa addu'an dan uwansa musulmi gare shi to wannan aya dalili ne wanda yake a bayyane wa amma hadith amma hadisai da suka zo suka nuna cewa idan aka yi ma mutum addu'a bayan rasuwansa addu'an zai karba fa kasiratun jiddan suna da yawa fa kasiratun jiddan suna da yawa daga sabaka ba'dha wasu sun riga sun gabata wa yati ba'dha fi ziyarati al wasu kuma za zo a babin ziyartar magabarta wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam lahum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a don Aisha ta tambayi me za mu faɗa idan muka ziyarci magabarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam quli ko ah, assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati nas'alu Allah lana wa lakum al afiya wa inna insha Allah bikum lahiqun wannan ku yi musu haka ko kuma ku je Allahumma ghafir lahum warhamu addu'o'i da yawa daban-daban na ziyartar magabarta akwai hadisai da yawa wanda wasu sun gabata wasu kuma za su zo a nan gaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa amar wa amruhu bidalika kuma yayi umurni ayi to in tunda annabi yayi zai amfane su ya yi umarni zai amfane su wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan akwai fadin annabi sallallahu alaihi wasallama دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة مسلمية يما دان uwansa addu'a bayan bayanan ba tare da kana kallon sa ba yana jin ka ba kace ya Allah kama wani kaza to addu'an nan karbabbiya ce an ce za a sanya mala'ika yana nan duk lokacin da kace ma wani kaza sai sai an masa kai ma za a maka irin sa in kuma na sharri ne shi ma haka in kai ma sa mummuna addu'a shi yasa ɗabi'a ta musulmi baya wani mummunan addu'a saboda lokacin da kai mummunan wani mummunan addu'a kanka kike mawa kullum idan mutum yana da rai ko da ba musulmi bane ka nemi Allah ya shiritar da shi shine ake in ba wanda ba musulmi ba abinda ake roƙa masa me shiriya bayan mutuwa kuma magana ya ƙare وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعظه وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ ba بار Nema, masa gafara sai dai a nema masa shiriya. to musulmi zama dan uwansa addu'a ta alkhairi inda ra'asi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan wannan mutumin mai addu'a din malakun muwakkalun akwai mala'ika da aka ci aikin sa kenan kawai yana jira ne ka bude baki kama dan uwanka addu'an alkhairi yace za a masa kai kuma za a baka irinsa sannan idan ta sharri ne yana nan shi ma yana jira ka yi ma dan uwanka mummunan addu'a yace to kai ma kana da irinsa shi yasa ba so mutum ya wani mummunan addu'a to kullama da'a li akhihi bi khairin duk lokacin da yema dan uwansa addu'an alkhairi qala al malakul muwakkal bihi shi mala'ikan da aka dora masa a wannan aikin sai ke fadi amin wa laka bi mithlin an karba kai ma kana da kutungucin abin da ka roƙa masa ya Allah ka gafarta ma wane an karba kai ma an gafarta maka ya Allah ka azurta wane an karba kai ma an azurta ka ya Allah kai ma wane kaza an karba kai ma an maka haka mala'ika aikin sa kenan amma addu'an ta shi ka sharuɗan kuma na addu'a an gane wannan to kaga tun da haka ne kenan wannan in mutum baya nan kace ya Allah ka gafarta ma wani malaika zai ce an gafarta ma kenan wannan neman gafaran da ka masa zai kai masa neman rahama da a masa zai kai masa shi yasa kullu ake so a yi ma wanda ba sa nan lamma gafir lana wal walidina wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat rayayyu da matattu kenan kullum wannan addu'a yana kai musu yasa a tahiyya wa ala ibadillahi salihina kullum in muka yi addu'a sun ce da bayin Allah na gari duk wani bawan Allah na gari wannan ta tana kai masa to kenan addu'o'i da musulmai suke yi musulmi wanda ya rasu yana amfana da su yana amfana da wannan addu'o'in imam muslim ya rawaito hadisin da abu Dawud da ahmad daga hadisi abi darda radiyallahu anhu bal inna salatal janazati malitarki kai sallan jana'iza julluha dukkan tashahidun lidhalika tana nuni haka ne don gaba ta me addu'a ne ake ma wannan mamacin gaba daya لأن غالبها دعاء للميت ما في يوم الدعاء أي سلم قاوة الدعاء نيقى ممتين lahu da nema masa غافرة قد تقدم بيانه مي <clears throat> بياني أكن أدوين دا أكي ذاك دكان سؤال الله وغفر له وارحمه وآفه وآف wasimu نزره واسم دغل وأبدله دار خير دكا أدواني غريشي to kaga inda ba za bai bai bai masa amfani ba amfani a masa shi ma to sallan ma kanta da ake masa nema masa gafara ne bayan binnewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al du'a du'a ne inda ba zai masa ba annabi zai ce a nema masa ba Allah ya sauke masa tambayoyin da za a masa Allah ya gafarta masa na farko kenan abu na biyu saniyan daga cikin abubuwan da ke amfanan mamaci qada'u waliyil mayyiti sauman nazari anhu waliyin mamaci ya rama masa azumin alwaci ne azumin alwaci mutum ce in na samu kaza sai na yi azumi uku sai ya samu wannan abun kuma bai azumin ba sai ya zo ya rasu to waliyinsa wanda yake makusancinsa ɗa misali ko kuma ɗiya to za su yi masa wannan azumin tunda yanzu ya riga ya ɗora ma kansa wani abu wanda da ba a ɗora masa ba kaman baci ne ya ɗauki baci zai ma Allah kaza to sai ya mutu bai yi ba wannan babu saɓani akan rama masa azumin da ya alwashi zai yi ya Allah in wane na da ke asibiti ko da ke kunciya warke sai na yi azumi bakwai sai wani ya warke shi kuma bai yi azumi ba har ya zo ya rasu to wannan azumi yanzu dole waliyansa su rama masa an gane to wannan shine daga cikin abubuwan da ke abin nan ya rama masa azumin to zai amfani shi zai samu fa'idar wannan abin ba a so ayi alwashi. alwaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya so ba a so ayi haka dai makruhi ne amma in kuma yi yanzu ya lizimta ma kansa sai Allah kuma yufuna bin nazari ba yabon alwashin ake yi ba cika alkawarin ake yi ba cika wannan alwashin da aka yi in ya cika to abu yabo ne amma shi alwashin ba abu yabo bane annabi sallallahu alaihi wasallam inma yustakhraju min albaqil ana fidda alwashi daga marwaci ne shi bai ma Allah sai Allah ya masa kaza Allah in ka mun kaza ni ma zan maka kaza in ka bani aiki sai azumi alhamis da litinin mai zuwa sai an bashi aiki in ka sa ni ci jarrabawa zan maka kaza annai ba a bai ba so shi kenan yana jira sai Allah ya yi masa yi Allah to in har ya riga ya yi to ya zama kuma me yanzu wajibi kaman bashi ya dora ma kansa shine yanzu ya zama zimman sa wata nauyi to waliyansa za su sauke masa wannan saukewa zai amfane shi an gane ko na'am fihi وفيه na akwai hadisai da yawa da suka nuni akan al al'awwal kamar yadda na faɗa a nan azumin alwashi babu sabani ga dukkan malamai azumi na wajibi cin za a iya rama masa to shine za mu yi bayani akwai sabani a kansa na malamai da yawa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ke fadi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. duk wanda ya mutu alhali akwai azumi a kansa azumin alwashi kamar yadda malamai suka faɗa a ƙarshen hadisi sama anhu waliyuhu waliyansa za su masa azumi su waye waliyansa majibin san al'amari wanda suke magadansa su ne waliyansa inda kaje shi aka yi wanda za su je su nemi jini su ne waliyansa to sai su masa azumi ya'ya su ne a gaba an gane ya'ya su ne a gaba gaba da wasu sun ce ma ba wanda zai rama in ba ɗa ba ko ɗiya in mace ta mutu ƴaƴanta ne za su mata in baya mutu ƴaƴansa ne za su masa su ne kawai wasu ka malamai suka a kai don su ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta su yi ma iyayensu alwashin da suka yi za su yi Imamul Buhari da Muslim da Abu Dawud da suka rawaito hadisin wa min tariqihi al-Baihaqi daga Abu Dawud da bai ya rawaito hadisi wa Tahafi Mushkil al-Afar wa Ahmad Asani hadisi da biyu da yake nuni za a iya ima mutum azumin alwashi kuma abun ya kai masa yi amfana da wannan azumin an namra'ata wata mata rakibatil bahara ta hau kogi bi ma'ana ta shiga cikin teku sai ta kalla ta ga babu mafita bi ma'ana ta tsorata lokacin da ke tsakiyar teku sai ta ce ya Allah in ka tsayartar da ni daga wannan hatsari zan maka azumi kaza ma'ana fa sai ta yi alwashi inna inillaha tabaraka wa ta'ala an jaha an tasuma shahara wata ma ta yi in Allah ya tsayar da ni daga wannan abun to zan yi azumin wata daya ita matan kaga mutum ya kansa a wani wuri ba zai san lokacin da yake fari wasu maganganu ba <laughs> eh za irin manyan tekuna din nan kalli gabas da yamma babu tudu ba komai kaga kuma ga kanan a tsakiya kwana ɗaya biyu za a yi cikin ruwa sai kai bari yin alwashin azumi wata daya. ko da <laughs> abin nan sai ta yi wannan alwaci cewa in Allah ya tsayartar da ita daga wannan teku to za ta yi azumi na wata daya fa an ja Allah azza wa jalla sai Allah ya tsayartar da ita Falam lam tasum hatta matat ta yi azumi ba har ta mutu na'am na'am a zai iya yayyanka su in ba ya yi alwaci watan din zai yi ba misali wata ya kambaci wata ɗaya ce zan maka watan shawwal gaba ɗaya misali to nan kaga ya ayyana wata dole ya yi ci amma ce azumin wata to kira azumi talatin zai iya yayyanke su sai dai in aniyarsa yana nufin a jere kamar yadda ake azumi to daga nan zole yi su a jere amma yana nufin adadin azumin wata to zai iya yi su a yayyanke gurgudun niyansa daga niyya ne ake gane da kace zaka yi azumin wata mai kake nufi kar nufin talatin a jere ko kuwa azumi talatin kake nufi to daga nan ne sai a iya ba da amsa sai ce to yanzu wajibi ne ka yi su a jere tun daga cikin kana nufin azumi talatin a jere kake so shine maganar wata ɗaya da kai amma ina nufin azumi talatin da ɗai kun sai a ce ya rarraba kamar yadda ya yi alwaci sai na eh misali ya ambaci kuma wuri inda zai yi azumin cima zai iya in ba wurin da ke wahala ba mana zan je saudiya maka azumi uku ya Allah in kai mun kaza to kaga zuwa saudiya ya ganci sannan yin azumi kuma ya ganci <laughs> na'am sai dai in ba zai iya ba to nan la yukallifullahu nafsan illa wasa sai bai da kudin zuwa bai da kudin visa da ticket to kaga nan sai yayi a Najeriya amma yana da ji dole ya tafi fa anjaha Allahu azza wa jalla matan nan sai Allah ya tsayartar da ita bata yi azumi ba har ta mutu fa ja'at qarabatul laha sai wani makusancinta yazo wa imma uktuha ko dai yar uwarta aw ibnatuha ko diyarta a riwaya wani ya zo diyarta ce ta so tace inna ummi uwata ta yi alƙawar alwaci za ta sai ta mutu ba ta yi ba zan mata a wata riwaya haka ya zo to kenan ilan nabi sai ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam zakara zalika lahu sai take ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aytuki law kana alaiha daynun kunti taqdina ki bani labari inda bashi ne ta dauka zaki biya mata qala na'am ce eh. qala sai annabi ce fa daynullahi haqqu an yuqda bashin Allah ya fi cancanta a biya faqadi an ummiki kun ga to riwaya ya fito kenan tace uwa uwarsa ce uwarta ce ko mahaifiyarta ce sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam mata ka biya ma mahaifiyarki ki biya ma mahaifiyarki kenan dole ne ta biya ta wannan azumin alwashi kenan imam abu dawuda da imam nasa'i da qahawi da baihaqi da zayalisi da ahmad dukkan su suka rawaito wannan hadisi wa isnaduhu sahih ala sharh shaykhaini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to transformer kenan Yeah. Hmm? <clears throat> a wannan hadisin kenan dai ga malaman suka ruwaito shi gari na farko na imam abi dawud da kuma bai hage haka imamul buhari da muslim masu ruwaito wannan hadisin da imam tirmizi wa sahahahu imam tirmizi ya ce hadisi ne ingantacce wa ibn majah binahu ya fi indahum jami'an az-ziyadatu thaniya wa inda muslim al-akhira hadisi na uku عنه daga waye abbasin kenan. رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نظر فقال أقضه عنها سعد بن عبادة يا زوجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفتوى ce lalle mahaifiyarsa ta rasu kuma akwai alwashi a kanta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ka biya ma mahaifiyarka kaga ya nuna zai amfane ta ne shi yasa ake neman bayan mutuwanta wani ya biya mata inda ba zai amfane ta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai umurni a biya mata ba to in ba a biya mata ba to akwai laifin wannan alwacin da ta yi akanta za a iya kama ta da shi to tunda za a kama ta da shi sai aka mata shi kenan ta hura kenan na amfane ta ko ba amfane ta ba ya amfane ta shi yasa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a yi mata an gane wannan kenan mun samu abubuwa guda biyu kenan da ke amfanan mamaci wanda in aka masa na'am na'am eh eh to kaga nan in har da faɗa ne sai ya rasu misali bai ya samu abin da ya ce in ya samu ɗin kafin zai fara kenan sai ya rasu kaga wannan bai samu daman yi ba la yukallifu nafsan illa wus'aha amma ya samu abun sai ta jinkiri yayi ta jinkiri to za a kama shi da wannan laifin na bari eh na'am a imam buhari da muslim da abu dawuda da imam nasa'i da tirmidhi suka rawaito hadisin wa sahahul baihaqi imam baihaqi kuma hadisi ingantacce wa tayalisi da ahmad qultu inji malam nasiruddin albani ke faɗi wannan kenan wa hadhihi ahadith wa'annan hadithai sarihatud dalalati suna nuni ne a bayyane fi mashru'iyyati siyamil wali an anil mayyit cewa wali mutum zai iya mamaci azumi sauman nazar amma azumin alwaci illa anna al hadith al awwal sai dai hadisin farko hadisin farko wannan man mata wa alaihi siyamun sama anhu wali shine hadisin farko a riƙe ci man sama anhu wa alaihi ay man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu shine hadisul awwal yadullu bi itlaqihi ala shay'in za'idin shi yana nuna mana akan wani abu wanda yake a wato wanda yake abin nan ƙari akan abin da mu muke magana akai muna magana akan alwashi amma shi da yake yayi itlaqi man mata wa alaihi siyamu kaga an itlaqin din sa ba ce nazar ba to ya nuna akwai wani abu wanda yake ƙari ne akai shine ala zalika wa huwa annahu yasumu anhu sawmal fard aidan za a masa azumin farali kuma na ce muku a wajen alwashi babu safari ko a wajen azumin farali na ramadan shine akwai sabani shine zai kawo mana shi anan shi yasa ya kawo mana hadisin farko don mu gane hadisin da waɗanda suke cewa har na ramadan za a rama suka dogara da shi amma a hadisin mu na biyu na abdullahi dan abbas shi kan ya nuna mana alwaci a kai sai baya bukatan wani abu ko don mace ne ta hau ta shiga rafi teku ko sai ta yi alwashin Allah ya tseratar da ita za ta yi azumin wata daya sai kuma a wannan na hadisin sa'ad bin uba shi ma mamansa ne ta yi alwashi sai ta rasu ba ta yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya mata ko to kaga wannan su ba su da abin nan na farko ke da iskali akai ke nuna har na wajibi ma azumi na yau da kullum za a iya ramawa akwai amsa da zai bamu a wa qad qala bihi shafi'iyya shafi'iyya akan haka suke tafiya cewa ko azumin farali ne wa huwa mazhabu ibn hazm shine kuma mazhab ɗan ibinu hazam shi zahiri ne to amfani da zahirin wannan lafazi na hadisi wa ghairihim da wasu su wa dhahaba ila al hanabila hanabila su kuma sun tafi akan maganan farko cewa azumin alwaci kawai ake ramawa banda na farali bal huwa nassul imam ahmad wannan shine nassi na imam ahmad fa qala abu dawud fi masailihi ce abu yana da mas'aloli da yake tambayan imam ahmad kabin da ya shafi imam ahmad yana da amsa sai ke ce masail abi dawuda wanda yake tambayan imam ahmad sami'tu ahmad bin hanbal qala la yusamu anil mayyit illa fi an-nazar na ji Ahmad bin Hanbal yake faɗi ba a mamaci addu'a sai alwaci kawai ai a azumi sai na alwaci kawai banda na farali domin farali shi ya ɗauke shi a matsayin sallah kamar mutum bai yi sallah ba wani zai masa ba zai masa ba <coughs> ko dai cikin abu biyu na azumi ko ya bar azumi lokacin bai da lafiya to in bai da lafiya sai ya warke ne kafin a ɗora masa ramuwa ko kuma a'a ya bar azumin da gangan to nan ramuwa wani zai amfane shi ba zai amfane shi ba ko ba gane ba inda gangan ne ana azumi yana cin abinci sai ya mutu su zo su rama masa wannan rama zai amfani shi zai amfani shi ba to a kansu shine yasa aka dauki na abun nan sai ce ya ji Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan magana wa hamala atba'ahu al hadith al awwal ala sawmin nazar mabiyan imam Ahmad sai suka ga hadisin farkon ma akan azumin azumin alwashi ba azumin farali ba bi dalili ma amratu saboda hadisin da amratu ta ruwaito anna ummaha ma tadu alaiha min ramadana wato mamansa ta risu akwai azumin ramadana a kanta faƙalat li aisha ta sai take gaya aisha take tambaya aisha a qabihi anha zarra mata qala la bal tasaddaqi anha kada ki mata azumi ki sadaka mata kawai makana kulli yaumin nisfa sa'in kowane yini a bada rabin sa'i rabin mudun ribudun na biyu ɗaya kenan shine rabin sa'i ko ala kulli miskinin akan kowane miskin <coughs> ok mudun nabiyu biyu kenan ko tunda sa'i mudun nabiyu biyu hudu ne ai sa'i daya to mudunnabi guda biyu kenan shine za a bada mata maimakon azumi ibnu wato at-tahawi ya hadisin wa ibn hazam wa lafzu lahu bi isnadin qala ibnu turkumani sahihun wa da'afahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya raunana wannan riwaya din da aka ne samo daga aisha thumma al-asqalani ibnu hajar ma ya raunana riwaya fa in kana idan suke nufi su biyu din nan an arada tadaifa tadaifahu ko min hadha alwajhi fala wajha lahu idan suka raunana hadisin saboda inda hadisin inda yazo to babu wa in ana ya idan suna nufin kuma gairu wani abu daban to fala yadurruhu baya cutar da hadisi wa bi dalili ma rawa sa'id bin jubair an ibn abbas qala idha marida ar-rajulu <clears throat> fi ramadana thumma mata wa lam yasum at'ama anhu ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نظر قضى عنه وليه akwai hadisin da sa'id bin jubair rawaito daga abdullahi dan abbas ne don mutu ya rashin lafiya a cikin ramadana sai ya mutu a wannan ramadanan bai samu yayi azumi ba to waliyansa za su ciyar masa babu kuma ramako ba za su yi masa azumi ba amma idan azumin alwaci ne qaba anhu walihu waliyansa za su rama أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين وله طريق آخر بنهو عند ابن هزم وصحى إسناده وله طريق ثالث عند الطحاوي لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو التابع ففسد المعنى جي mai littafi kenan ce akwai wani abu da ba mu same shi a hadisin ba ko dai daga wanda ya nakalto hadisin ya rubuto hadisin ko kuma daga bugun hadisin ba sa to ma'anan hadisin kuma ba daukar sa tunda hadisin bai zama cikakke akwai wani abu a hadisi wanda ya kamata ya kasance a nan babu inji mal nasiruddin albani قلت وهذا التفصيل الذي ذهب إليه أم المؤمنين وخبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس فأنا تفصيلي دا ابن عباس دا عائشة رضي الله عنهما دا كما إمام أحمد بن حنبل رحمه الله سكت في أكي شيني ليدي إذن أزمين الواشيني سي أراما إذن أزمين فرليني to ba maganar ramako shine tafsili din kenan na'am kashe rai na'am ya resu a ba za a gara samun shi ba na'am sai ke faɗi shine rai zai iya natsuwa da shi wayan yansharihu lahu sadr kuma za a samu wato zuciya ta natsu da wannan maganganun wa adalul aqwal shine magana mafi daidai fi hadhihi al mas'alati wa wannan mas'ala wa awsaduha kuma ta zakiya wa fi i'malu li jami'i hadithi duna raddin li ayyi wahidin minhuma ayi aiki da dukkan hadisan ma'ana sai a bada sadaka in azumi na farali ne da kowane azumi da ba samu yayi ba mudun nabi guda biyu azumin alwashi kuma sai a rama masa an gane kenan aiki da hadisan duka biyu ba bar daya ba ma alfahami sahihi laha khasatan alhadith alawwal minha tare da kuma fahimta wanda yake ingantacciya ga hadisin farko falam tafham minhu ummul mu'minin dhalika alitlaq ita aisha bata fahimci wancan itilaki ba don ita tarwaito hadisi kuma ta ce idan na ramadan ne ba za a rama ba idan na naza alwashi sai a rama ita tarwaito hadisi man mata wa alaihi siyamu sama an walihu ko ba gane ba to tunda ita tarwaito hadisi inda hadisi yana nufin azumin farali da ita ya kamata ta fahimci wannan amma sai ta bata fahimci hakan ba to kuma an ce wanda ya ruwaito kissa shi yafi sanin abin da ta kunsa to fahimtansa ake bi ko da an samu sabani tsakaninsa da wani to wanda ya bada labarin na asali shine za a ɗauki maganarsa a ka'ida ta abin da malaman hadisi to wanda ya ito kissa shi yafi sanin da ita ko kuma wanda abu ya faru da shi a kansa iya ba labari akan abu ne kuma maganarsa za a ɗauka akan wanda shi labari aka bashi wa shi ne da eh, imamu abani yake gaya mana a nan tunda ita ta roito hadisi to maganan ta za a ɗauka bai ta fahimci cewa za a yi azumin ramadana ba لم فلم تفهم من أم المؤمنين ذلك الإدلاق الشامل لصوم رمضان نازم رمضان وهي روايته كما اتترويت راويته اتترويته حديثي ومن المقرر أنا بكشي أبن لكي تبتتش أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى وأن يرويته حديثي يافي سني معنى أبن يرويته لا سيما إذا كان ma fahima huwa huwa almuwafiq li qawaid ash-shari'a wa usuliha ballantana idan abin da ya ruwaiton ko kuma abin da ya fahimta ne ya dace da ka'idojin shari'a da kuma usul na shari'a kama huwa ash huna kama yadda yake anan وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ما يأي ونن بياني كما ابن دي فهمتا كينا فقال في إعلام الموقعين إن شاء الله mu زياء نقو بسيم كرنت wannan ابن a أكونا مسألة إعلام الموقعين ko. na uku abinda mamaci zai amfana da shi bari mu karasa wannan magana ga abinda ibn al-qayyim yake faɗi a littafin sa ilamul muwaqqi'in littafi ne wanda yake mai kyau yayi bayani a kansa akan abubuwa waɗanda suke da muhimmanci sosai wannan littafi na ibn al-qayyim din yana nufin anan ka ana iya kiran shi ilamul muwaqqi'in ko kuma a'lamu al-muwaqqi'in in ka ce ilamul muwaqqi'in sanar da waɗanda suka yi signing cewa su ne wakilan Allah a bayan ƙasa malamai kenan sanar da su abin da ke kansu fa i'lam daga sanarwa almuwaqqina wanda suka yi tauqi suka ce Allah za mu zama wakilanka a bayan ƙasa sun sa hannu kenan shine nan farko in ka sa alif din kisira ilam in ka ce kuma a alam to su kuma manyan malaman din kuma su alam kamar cewa ne alam ne babban mutum to su malaman da suka yi tauqi'i akan Allah su za su zama wato mene wakilan Allah a bayan ƙasa su isar da saƙonsa duk yana ɗaukan mana ko alamul muwaqqi'in ko kuma ilam al muwaqqi'ina sanar da su ko kuma su ɗin malaman manya manya wanda suka yi tauqi'i akan Allah to a littafin sai yake fadi fa ta'ifatun hamalat hadha ala umumihi wa itlaqihi wasu malamai daga ciki sun ɗauki wannan bayani magana hadisin akan umumin su cewa za a rama azumin na farali da kuma na alwashi wa qalat <clears throat> suke faɗi yusamu anhu nazar wal fardu za yi azumin alwashi da kuma farali wa abat ta'ifatun zalika wasu kuma suka ce a a wa qala sai suka ce la yusamu anhu nazarun wala fardun su kuma sai suka kore gaba ɗaya mutum ya mutu ya mutu cikenan kawai don su sun ɗauki wa allai lil insan illa ma sa'a sai suka ce to tunda an laisa lil insani illa ma sa'a mutum ba a bashi komai sai abin da ya aiki ba amfani wani ya masa aiki sai suka dauki zahirin aya kawai su suka rike suka ce to ko da alwaci ne ma ba za a masa ba su kula annabi ya umurci wani yayi fa an gane to sai suka bar hadisi suka dauki aya suka yi amfani da ita su sun tafi akan wannan suka ce ko da alwaci ne in dai ba shi yayi da kansa ba ba al'ada ko an masa wa fassalat ta'ifatun wasu kuma sai suka tafsiri shine daidai faqalat yusamu anhu an-nazar duna al-fard al-asli za a yi masa alwashin azumin alwashi saboda azumi dama ba a dora masa ba yanzu shi ya dora ma kansa sai ya zama bashi a kansa to dole a biya masa wancan kuma farali ne na asali dama an dora masa to lokacin da aka dora masa idan ya samu wani yanayi sai aka ce kuma ya aje wannan abu to sai ya mutu a wannan yanayin da ya samu kansa ba maganar ramuwa ko dai yana cikin rashin lafiya a wannan rashin lafiya din azumin da bai ba sai ya mutu kaga bai hau kansa ba umman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra to ayamin ukhra din ba same shi ba sai ya mutu shikenan ko kuma da gangan yayi bai yi ba kawai ana azumin shi kuma yana boyewa yana cin abinci yanzu irin wannan yi masa zai amfani ba yi amfani ba to shi ne wasu malamai suka kalla a nan shi yasa suka ce ba za a masa na farali ba na asali wa qawl ibnu abbas wa ashabihi shine magana abdullahi dan abbas da kuma talibansa wa huwa sahihu shine kuma ingantacce li'anna al-farda jarin majara as-sala domin faralin azumi yana tafiya ne makanan kaman tafiyar sallah kama la yusalli ahadun ala an ahadin kamar yadda wani ba zai ma wani sallah ba in ji ibnu al-qayyim ke wannan maganganun wani bai ma wani sallah ko za a masa babu wala yuslimu ahadun an ahadi wani zo ya musulunta ma wani ce na zo ma wani musulunta ma wani <laughs> ina son shi ya zama musulmi sai wani zo ya kalmar shahada a matsayin wani zai yiwu ba zai yiwu ba فكلما لا فكما لا يصلي احد عن احد ولا azumi ma haka ne. Wa الصيام سكي ازمي ما هكني kenan na نا رمضان كينا نفرلي واما amma na. alwashi fa huwa iltizamu fi zimmatin bi manzilati daini mutum ne ya lizinta ma kansa wani abu to sai zama kaman baci mutum ya je ya karba yanzu da ya karbi baci yanzu baci na ya zama a kansa lokacin da baya nan za a biya masa to yanzu ya yi kansa alwashi ya dora kansa abinda Allah bai dora masa ba to sai kuwa sai ya zama wajibi to in bai sauke ba to nauyi na nan a kansa tunda dama ba dora masa bane shi ya dora ma kansa so sai zama kaman bashi kenan fa yuqbalu qada'ul waliyi lahu sai a karba ma wanda in wali ya biya masa za a karbi wannan biya kama ya qadi dainahu kamar da zai biya bashin sa wa hadha mahadul fiqh wannan shine fiqh tsantsan fiqh wa tardu hadha annahu la yahujju anhu wala la yuzakki anhu illa idza kana mazura wannan ce dan yan uwa wayannan abubuwa kamar yadda ba a ma wani hajji ba a ma wani zakka sai dai in ya kasance dama yana da uzurin da yasa ya jinkirta kama yut'amul waliyu kama yut'imu al amman aftara fi ramadan li uzuri kama yadda wali zai iya ciyarwa ga wanda ya ci azumi da ramadan saboda uzuri fa Ammal al-mufarrid amma wanda ya bar azumi da gangan sakaci ne yasa ya bar azumi min ghairi uzurin aslan ba tare da wani uzuri ba fala yanfa'u ada'u hili li fara'idillahi ta'ala allati farrada fiha duk wani ya je zai ma wani sallah wanda sallan da bai yi ba da gangan ba za ta ba za ta a wurin Allah ba ko zai masa azumi ba zai karbu a wurin Allah madaukakin sarki ba wa kana huwa al-ma'muru biha ibtila'an wa imtihanan duna al-wali shi aka umurce yayi sallah sai umurce yayi azumi yayi hajji yayi zakka bai yi ba duk wani ce zai masa babu don ba shi aka dora ma ba wancan ne da ya tafi aka dora ma fala tanfa'u taubatu ahadin an ahadin shi yasa tuban wani bai bai amfanan wani wani ya zo ya ce bari in na zan je wajen malaye mun tuba laifin da nayi malam sai ce to ya masa tuba zai karbu sai ya tuba da kansa ya shiga wa'annan sharuɗan tuba guda hudu shi shikenan wala islamu anhu ko kuma musulunta ma wani wala ada'u salati anhu wala ghayruha min fara'idillah ta'ala allati farrada fiha hatta mata wannan sune maganan ibn al-qayyim akan wannan mas'ala insha Allah za mu tsaya nan gobe sai mu tashi a abu na uku wanda mamaci ke amfana da su bayan tafiyansa hmm.